Bambanci tsakanin kalangu da dondon abubuwa uku ne suke bambanta su. Abu na farko dondon ya fi kalangu ɗan tsawo, amma da yadda ake yin su da kuma yadda suke duka zubin su ɗaya ne. Abu na biyu shi kalangu koyaushe yana tare ne da ɗan rakiya wani ƙaramin kalangu da ake kira ɗan karbi waɗanda ake kaɗawa a lokaci guda. Abu na uku shi kalangu tun dama can a yankin ƙabila Hausawa aka san shi. Shi kuma dondon a ƙasashen zabarmawa ne ake kaɗa shi amma a zubin su idan ka gane su duka ɗaya ne sai wanda aikin sa ne kaɗai zai iya bambanta su abu na hudu bambancin su shine kowanne daga cikin su ana iya kaɗa shi a cikin ko waɗanne irin al'adu na al'amuran yau da kullum da suka shafi al'ada to shi kuma kalangu ya wuce iyakar inda dandon yake tsayawa saboda idan kuka ɗauki wasan rumji al'ada ce da 'yan rumji suke yi ko wace shekara sukan zaɓi lokacin da suke gudanar da wasanninsu wanda kalangu ne ake kaɗa kaɗa musu. Sannan bayan haka ana amfani da kalangu domin yin waɗansu wasanni na daban. Sannan kuma bayan wannan kalangu ne ake yin wasannin wanzamai da shi. Kuna ganin idan wanzamai suna wasanni koyaushe za ka ga cewa akwai mai kalangu da yake biyarsa da kiɗa suna burkusuma tare a cikin wata ƙatuwar riga inda suke nuna martabobinsu.